a cikin waɗannan ayoyi guda biyu masu girman daraja Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin taimakon wanda ya taimake shi alkawari kuma mai ƙarfi wanda ya ƙarfafa shi da lafazi da kuma ma'ana lafizza wayanda suka ƙarfafa maganar kamar rantsuwa da ake kaddarawa domin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan maganar takadirinta kamar wallahi la yansuranna Allah mai yansuru sannan aka ƙara sa lamun da nunin a wajen la yansuranna duka wannan yana nuna ƙarfafawa in kika ga kamar kina nesa da samun taimakon Allah to kin yi nesa ne da taimakon Allah da taimakon addinin Allah da taimakon waɗanda ya kamata ki taimaka mawa aka kuma sake ƙarfafawa ta ma'ana ba ta lafazi ba inda Allah ce inna Allah laqawiyyun aziz Allah subhanahu wata'ala mai ƙarfi ne da baya rauni mabuwayi ne da baya ƙasƙanci. wani ƙarfi da ɗaukaka wanda ya zama kishiyar na Allah to zai koma ƙasƙanci da taɓewa inda kuma Allah ya ce lillahi aqibatul umur tabbatarwa ce ga mumini cewa in har mumini ya riƙa ganin nasara tana nesa samun taimakon Allah yana nesa da shi saboda yana ga kamar dalilan da za su ya nasara suna nesa to ya gane cewa ƙarshen al'amura duka na Allah ne Allah ta'ala shi ke juya al'amari yadda ya ga dama daidai da yadda hikimarsa ta bayar da haka ɗin wannan jumla ta wannan ka'idar ta zo ne bayan allah subhanahu wa ta'ala ya yi wata magana da ke nuna irin taimakon da yake yi inda allah ya ce wa laula daf'ullahin nas ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض

wasu zo su tunkuɗa wasu waɗancan iya shegen su yayi yawa sai Allah ya kawo wasu mutanen kirki sai su bankaɗa waɗancan ba don Allah da yake yin haka ba lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawat da an rugurguza wuraren ibada kala-kala da na yahudawa da na kiristoci wa masajid da masallatai duk da an ruguza su masallatan da yuzkaru fi hasmullahi kathira ana ambatan sunan Allah da yawa a cikinsu dukkansu da an rushe su da mutanen banza sun yi galaba a duniya amma cikin ikon Allah Allah ne yake sanya wasu mutane su tura wasu wasu mutane su gama da wasu yasa Allahu ya qauman bi qaumin Allah yana buge wasu mutanen da wasu mutanen kai da ganin wasu sun yi kama da allah ne ya aiko su in ga sun tinkaru wasu azzaliman suna gamawa da su ko da kuwa sun keta doka to kai ka san waɗancan da walakin akwai abin da suka yi suka fusata allah har allah ta'ala ya kawo mutane suka yi masa haka Allah ta'ala ya gabatar da wuraren ibada na yahudawa da na kiristoci kafin ya faɗi masallaci ya ce in ba dan yana sa wasu ya bugi wasu da su ba da an rusa wuraren ibada yahudawa da coci-coci da masallatai an fara kawo waɗanda suka fara zuwa a duniya sannan aka kawo masallatai waɗanda su ne na musulmi mabiyan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan jumla wadda ta zo bayan waccan magana ta cewa ga hikimar allah da yake sanya wasu su gama da wasu wanda karfafa magana shi ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya kulle da wala ranar Allahu man yansuruhu akwai bukatar a ƙara samun natsuwa an sutu me yake faruwa ne ina jin hayaniya ko mu tsaya sai an shirya tukuna ya kamata ku kori shaidan a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wadda ba ta yi a'udhu ba kila ita ake kora a'udhu billahi minash shaitanir rajim alhamdulillah abin tambaya a nan a wannan ka'idar shin ya taimakon Allah yake kasancewa kuma shi Allah yana buƙatar a taimake shi ne alhali gashi ne mai ƙarfi shi ne mabuwayi amsa akan wannan taimakon Allah yana kasancewa ne da taimakon addininsa da kuma taimakon annabinsa lokacin da annabin ke raye da kuma taimakon sunnar annabinsa bayan rasuwar annabin kenan shi yasa yar uwa ayar da alaran mai karanta mana ita tana ƙara bayyana mana tana buɗe mana haƙiƙanin samun taimakon allah ɗin ta wanda allah ta'ala yake son shi da yadda yake taimakonsa yadda yake tabbatar da wanda yake taimako ya ba shi matsayi ya ba shi fage a ban ƙasa wato allazina in makkannahum fil ard don haka babu taimakon da za a yi wa Allah wanda ya kai taimakon addininsa da manya-manyan ayyuka na addinin a taimake su tun daga sallah ka zama mai taimakon sallah da wuraren yin sallah da duk abin da ke da alaka da sallah wanda sallah ita ce babban tsani babban sila tsakanin bayi da ubangijinsu da sallah ne suke ƙara samun ƙarfinsu na bayyana da na ɓoye kamar ba da zakka ku ba da haƙƙin dukiyar da Allah ya baku ku yi taimako da dukiyar ku duk irin yadda kuke jin ku tana son dukiyar ku tsarkake kanku daga masifataccen kwaɗai mai sa rowa ku nisanci wasawasi na shaidan ku toshe duk wata kafa barakar wasu mabukata ku ɗauki nauyin ji da masu rauni ku tabbatar da abin da zai ba da sifa ta cewa gaba ɗayanmu uwan juna ne yana daga cikin inda za ka bayyanar da taimakon addinin Allah har ka wa'azi cewa a yi abin kirki a kuma daina mummunan abu da harka ta wa'azi ki zama mai taimakawa a wurin domin akwai gyaran wasu a ciki dama mutane wani ko dai ya zama bai san wani abin kirki ba shi ya sa bai yi ba wani kuma ya zama mantawa ya to dukan waɗannan biyun ana buƙatar a umarce su da alkhairi a tuna masu aikin alkhairi ko kuma wani ya zama mai sabo ne wani ya zama kangararre ne su kuma waɗannan ana masa aikin hana su aikin banza to wannan shine aikin wa'azi duk mai taimako a harka aikin wa'azi to Allah ya taimaka shi ma Allah ya taimaka da haka duk sadda Allah ya sani a wajen wata daula ko ta al'umma cewa za ta tsaida waɗannan asali guda hudu da ya kawo a cikin ayar in makkannahum fil ard a salah a Tauzaka, a Marubil ma'aruf na anil munkar duk waɗanda Allah ya san sun tsayi da waɗannan abubuwan guda hudu to sai kaga Allah ya yi masa agaji da dacewarsa ya masa agaji da taimakonsa da irin yadda duniya ta yi zugan ɗango a kansu idan muka kalli tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin khalifofinsa da waɗanda suka yi tafiya irin tafiyarsu za mu ga kyakkyawan shaida game da taimakon Allah a gare su amma idan Allah ta'ala ya sani a cikin yanayin wasu mutane cewa idan suka zamu wurin zama suka zamu gindin zama a ban ƙasa to abin da za su yi shine ba za su zama masu tsaye da sallah ba ba za su zama masu ba da haƙƙin dukiya ba ba za su zama masu rinjayar da aikin kirki da cewa a yi shi ba ba za su zama masu kyamar mugun abu da hana yin sa ba to da allah ya gano haka allah ya bayyanar da haka to allah ta'ala zai dan kwafar da su akan kansu Allah zai basu da dabarar kansu Allah zai sallada makiyansu a kansu ko kuma Allah ya cakuɗa su ya haɗa su faɗa da juna ya ɗanɗana wa sashe azabar sashe irin wannan na nan da yawa a cikin tarihi wanda tarihi dama akwai wa'azi a cikinsa iqra'u tarih in fihi al'ibar dhalla qaumun laisa ya duruna khabar ku karanta tarihi akwai wa'azi a cikinsa mutanen da ba su san tarihi ba to sun ɓace domin ba sa ɗauka izina akwai mamaki a irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fito fili ya bayyanar da tushen da ke sa a samu nasara a samu zama da gindin zama a banƙasa. Allah ta'ala ya bayyana haka kuma ya bayyana haka ne yana magana akan wasu da suke jinginuwa ga musulunci suna jinginuwa ga musulunci amma ta yaya suka zo suka dawo suka dankwafe daga taimakon musulunci ko suka musanya wani abu wanda yake ba na addini ba suka saki na addini shi yasa da yawa daga cikin bayin Allah sun tabbatar da taimakon wani Allah ko taimakon wani addinin Allah to aka sun taimakon Allah ne dama ko dai mutum ya taimaki Allah ko ya taimaki akasin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ke karatun alkur'ani tare da kula da natsuwa da tunanin abin da yake karantawa zai samu salo da dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana da taimakonsa ga muminai. masu taimakon addininsa daga ciki Allah ta'ala yana cewa wa kana haqqan alaina Allah ta'ala ya ce mun sa ma kanmu dole ne mu taimaki muminai Allah ya sa wa kansa dole ne ya taimaki muminai muminai kuma su ne masu taimakon addinin Allah ashe kenan taimakon nan da Allah ta'ala zai ma mai taimakon addininsa ya wajabta ma kansa abin sahabbai da kansa sun rika tambaya suna mamaki a lokacin da karan batta ya yi karan batta yaƙi ya yaƙi a yaƙin uhudu har ya zama musulmai wasu sun gudu kaga kamar rushewar yaƙi ta same su kenan suna mamaki ya aka yi aka ci su da yaƙi suna ta mamaki ya aka yi aka. allah sai ya ba su amsa ya ce kul huwa min inda an Allah ta'ala ya ce ka gaya masu wannan abin daga kanku ne ku kuka ja ma kanku daga wajenku ne ba daga wajen kowa ba dama ka'idar ma asabaka min hasanatin ne ma asabaka min hasanatin نعم وأرسلناك للناس رسولا نعم وكفى بالله شهيدا الله تعالى يقول كومي يسامي كي دان آدم mai kyau to daga Allah ne don ba wanda ya gama biyan abin da Allah ya bashi balle ya ce in yayi abu ai dole a biya shi ai kayan shi babu ya tsu wannan da Allah ya maki baki biya ba amma in kina ganin kin biya to ki faɗi nawa za ki saida a datse a baki a baki abin da kika saida ba za ki iya yadda a datse ba tun da ba za ki iya yadda a datsen ba ashe duk abin da za ki bayar a matsayin kina ganin kamar aikin yi kin gama kin biya wallahi baki biya ba kisa Allah ya ce duk abin da ya same ka mai kyau min Allah daga Allah ne baiwa Allah ce kyauta ce wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi amma duk abin da ya same ka na mummunan abu to daga kanka ne kai ka wa kanka Allah ya sa mu rika jama kanmu alkhairi kar mu rika jama kanmu abin tsiya a yakin hunaini ma shi ma abin mamaki ya faru daga wasu daga cikin waɗanda suka musulunta daga baya a lokacin Fatu makka suka rika mamakin kansu suna ganin kai muna da yawa ai ba isa ci mu yaƙi ba muna da yawa sai gashi wannan magana ta ja an kusa cin rundunar musulmi shi yasa sai Allah ya biyo bayan wannan zancen da tuna masu baiwa Allah a gare su wurare da dama Allah ta'ala ya ce walaƙad nasarakumullah ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة في مواطن تكنا على وانت ولقد نصركم الله مواطن كثيرة ويوم حنين نعم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رأيتم a suratu tauba kenan aya ta 25 Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa muminai a wannan lokacin ya ce ai Allah ya taimake ku wurare da yawa kuma hamma ranar yakin hunainin ya taimake ku me ya faru ranar yakin hunain iz a ajabatkum kasaratukum lokacin da yawan ku ya rika burge ku falam tugni ankum shay'an sai ga yawan nan bai tsina na maku komai ba wa zaqat alaikumul ardu bima rahubat kuka rika jin duniyan mata maku kaɗan duk da faɗinta summa wallaitun mudbirin ƙarshe har kuka ruga kuna ba da baya amma sai ga Allah ya taimake ku taimakon Allah suka samu a maganar ƙur'ani ma game da yaƙin badar a suratul anfal ayata 46 zuwa ta 47 shi ma karar Allah subhanahu wa ta'ala ya fito ya bayyana mana dalilan da ke sa a ci nasara da kuma mafi haɗarin dalilan da ke sa a ruguza mutane a wajen yaƙi Allah ya ce wa Allah wa rasulahu wa la tanaza'u wa تكونوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس Allah ta'ala ce wa ati'u Allah wa rasulahu ku yi Allah da manzansa biyayya wala tanaza'u tafshan kar ku yi ta rikici sai ku watsi wa tadhhaba rihukum sai karfin ku ya tafi wasbiru ku zama masu haƙuri inna Allah ma'as sabirin lallai Allah tare yake da masu haƙuri wala takunu kallazina kharaju min diyarihim batara kar ku zama kamar waɗanda suka fita daga gidaddajinsu tare da takama wari'a'an nas suka fita don mutane su gansu wai su an sabilillah suka zama masu toshe hanyar Allah suna hana a gane hanyar Allah wallahu bima ya'maluna muhit gaba ɗayan abin da suke aikatawa Allah ya gewaye da saninsu haka muke gani karar Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyanar da dalilan cin nasara a cikin ayar da makaranta ɗazu babban dalilin cin nasara imani wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'minin in dai kika zama mumina imaninki ya zama na gaske imaninki ya zama irin na sabon manza Allah to kin cancanci Allah ya taimake ki amma in ya zama baki da imani iyakakke musulma to akwai matsala kun sa akwai wadda musulma ce amma ba mumina ba kun sa haka ko ba ku sani ba na'am waɗanda ba sani ba alaran makaranta masu qalatil arabu قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا Allah maɗaukaki ya ce qalatil a'rabu amanna wai 'yan ƙauye ne wai suka zo suke cewa manzo Allah in wa imanin nan ne mu ma muna da shi mu ma wa muminai ne sai Allah ya ce kul ka gaya masu lam tu'minu a'a ba ku zama muminai ba tukun walakin qulu aslamna ku dai ku ce kun zama musulmi walamma yadkhulul imanu fi qulubikum amma imani na ku zama muminai ai bai kai ga zama bai kai ga shiga a cikin zuciyarku ya zauna ba ku dai tsaya dai kun yi imani kuna da kun yi musulunta ku musulmai ne ashe kenan da Allah ya ce haƙƙi ne a kansa taimakon muminai amma alƙur'ani ba mu ga inda Allah ya ce haƙƙi ne a kansa taimakon musulmi ba saboda mumini wata daraja ce da ta ɗara ta musulmi ki yi ƙoƙari bayan zaman ki musulma ki zama mumina to duk ƙarƙashin wannan ƙa'ida watakila wani mai tambaya ya ce to mu yau ko ina taimakon musulman yake ga musulmai nan a garuruwa da yawa suna cikin halin ni'yasu wani wurin suna cikin rushewar yaƙi suna rayuwa cikin rauni suna ɗanɗanar gajiyawa da kasawa to ina taimakon yake ina irin taimakon da aka yi wa sahabbai ranar yaƙin badar ina irin taimakon da allah ya yi wa sahabbai ranar yaƙin ahzab ranar da duniya ta yi masu taron dangi ina taimakon da allah ya masu ranar yakin yarmouk da na hawan da ranar da aka ci nasara akan tatar lokacin da suka zo suka yaƙi musulunci a farkon karni na takwas za mu iya kawo amsoshi na waɗannan tambayoyin a daɗin da yanzu da kuma ɓangarori daban-daban yammacin duniya da gabacin duniya mu duba mu gaya malamai suka kalli wannan cuta wadda ke samun musulmi na a zo a fi karfinsu suna ji suna gani makiyinsu ya fi ƙarfinsu imamul qurtubi babban malamin tafsiri allah ya ji kansa wanda ya rasu hijira na da shekara 171 yana ba da amsa tun daɗewa game da wannan tambayar yana magana ƙarƙashin wannan ƙa'idar tamu wala nan Allah mai yansuru duk mai taimakon Allah Allah mai taimakon sa ne malam qurtubi ya ce haka za ya jibu alaina nahnu an naf'ala haka ya zama dole akan mu mu aikata wato mu zama masu taimakon addinin Allah ya ce lakin al'amal qabiha amma sai dai munanan ayyuka wanniyatul fasida da niyoyi batattu mana atmin zalika sun hana mu mu tashi kai tsaye mu ta taimakon addinin Allah hatta yanka siral adadul kabiru minna har ya zama adadi mai yawa cikinmu yana samun karaya ƙuddamal yasiri min al'adu a lokacin da yake gaban kaɗan daga cikin maƙiya kama shahadina hugaira marra malai ce kamar yadda muka ga haka ba so ɗaya ba wa zalika bima kasabat aidina irin wannan yana faruwa mana kuma sakamakon abin da ayyukanmu suka aikata wa fil bukhari malam qurtubi ya ce gashi ya tabbata a sahih bukhari Khale darda Abudarda darda ya ce inna ma tuqatiluna bi a'malikum kuna yaƙar maƙiyarku ne da ayyukanku da kuke yi ayyukan kirki da kuke su suke sa kuna samun yaƙin nasara akan maƙiyanku haka ya tabbata a musnad na imam ahmad ya tabbata da isnadi cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum yo ana ba ku arziki ne ana taimakon ku in ba dan masu raunin ku ba albarkacin wato kadangare aka albarkacin wa